daren ashirin da biyar ga watan shawwal hijiran nabi a alaihi wa aji wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha biyu ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma samu lokacin sarki mai kuwa mai komi wanda baya mai makomi a gurin kowa cikin nimar Allah ya jasa da kaddara wasu ya kara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin ma da yi ma da tsawo a rahma Allah ka hada mu da shi a gidan aljanna daga nan muhabbatul isma wannan mu sai wasu wajen zariya ta Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da gabatar da jerin gwanan muhadarori wanda muka yi musu take da makon ummahatul mu'minin wato makon uwaye muminai matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine zaman mu na goma a cikin jerin gwanan waɗannan karatuka masu alkhairi da albarka a yau insha Allah za mu ga cikin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskiya shine ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu kuma darakta farkin samina na kafar Najeriya baki ɗaya ƙarƙashin ƙungiyar jama'a su izarar cibiri wa wani sunna malamin hadisi kuma malami adibi sa'annan lauya tsora kirskin Allah sa'annan dakta shi ma tsora kirskin sha Allah ya tsara karatu na doktora abin da rage munakasha muna fatan Allah ya sauƙaƙa mishi kuma ya da mishi kamar yadda na ambata a jiya ni malam ɗaya daga cikin malamai nan na yi karatu a gurin shi a garin annabi sallallahu alaihi wa sallam na fa'idantu kuma ila yau na raza muna fa'idantuwa da malam ba kowa bane face babban malami a shayar abubakar abdulsalami baban gwade kano allah ya tsare mana shi wanda zai miki talinki shi ma uba ne a gare mu musamman mu ɗaliban ilimi da muke nan nan zai zazzau shi ne babban malamin mu kuma jarabtar markazu salafiya da ke nan zuru Zariya. zaria sa'annan ɗaya daga cikin halifofin babban malami uba a shek muhammad awwal adam albani allah ya zafarta mishi shi ne malamin mu shek musa muhammad buhari shi ne zai gabatar da tariki akan wannan fefa mai alkhairi da albarka alhamdulillah a yau ma kamar kullum Allah ya albarkaci majalisin da mutane mabambanta musamman manya-manyan malamai na ga ɗan uwa Dr. Abdulrahman Muhammad Sani Yakub wanda shi ne zai mana muhabara gobe na ga social professor Muhammad Kabiru Abdul na ga ɗan uwa Bashir Asfarafi na ga ah, babban malamin ƙwar'ani Dr. Jamil Muhammad Sadiq na ga babban limamin masallacin ɗan magaji na ga sakataren ƙungiyar jama'a ke zalati bidi'a wai kamarci sunna wato shek Farhatu Bello Amaru na ga jami'an tsaro na sojoji da 'yan sanda na ga babban limamin bariki sannan na ga ɗan majalisar mu wanda yake wakiltar zaria a ainihin majalisar jihar kaduna honorable barista mahmud lawal ismail bola ige muna tare da shi a nan da sauran dattawa da alƙalai da bayan allah turare har maza da mata muna bakowa lare ba kuma muna bakowa kowa barka da zuwa wannan majalisi mai alkhairi da albarka ba za da ƙara jan dogon jawabi ba zan miƙa abin magana ga ainihin babban malamina shek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 kuma a da kallo baki ɗaya da kuma lokuta masu zuwa insha Allah. Ah, ba mu da dogon lokacin da za a yi ta bayyana godiya da kuma jinjina da duk waɗanda suke da hannu wajen gudanar da wannan shirin mai albarka musamman ɗan'uwanmu wajen da suke a ah, shu'ayi kuma da ƙarfi da Allah mura'a da sauran waɗanda suka dafa masa cikin malamanta da abokananta na da'awa da almajiranta da ƴaƴanta da ƙannanta da abokanan arziki ba su ɗaya da kuma jagorori na wannan lardin albarka to Allah ya san abin da suka yi kuma Allah ya sani sun faranta wa al'umma musulmai don haka al'ummar musulmai suna matuƙar godiya tare kuma da jinjina da addu'ar Allah cikin sarki ya karɓa da sanya shi a cikin mizanin kyawawan ayyuka namu. To ba ta ɓata lokaci ba zan yi magana a kan ɗaya daga cikin iyayen muminai matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rajulin da abin su iya ummu habiba Allah ya ƙara da amfani to a kamar da muka sani da sai inganci wanda a kansa malaman tarihi suke da malaman hadisi da malaman fikin ba a cikin salama ya aura kuma ya kare da mata goma sha ɗaya eh, sama da goma sha ɗaya akwai a akan auren da wasu wasu kuma ya aure su amma magana su inganci bai tare da su ba ma'ana ba su shiga gidansa sun kwana ya kwana a cikin gidan da sunan matarsa kuma abinda masana fito. da malaman tafsiri suka karkata zuwa gare shi wa azwaji ko kuma hatu ma'anar azwajin su ne waɗanda ya aure su ya tare da su a matsayin matarsa tawafin sun rasu kafaratu wanda ko ya rasu ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da aka buga littafi sai aka rasu goma sha ɗaya wannan goma sha ɗaya kuma a kan su ake yin wannan taron wani mawaƙiya ya ci baki ɗaya cikin banki na wata guda ɗaya gwargwadon yadda maza Allah suna ya aure su daga wanda sai wanda sai wanda sai wanda amma sai kokarin kowace sai kawo harafin farko na sunanta a cikin wani lokaci da ke cewa kalili saba'atun فلازم حالة زهادتها رمزا فيها المهذب خليلي سباعته خليلي سباعته تبعها الخديجة للصمد العاج حلازين هالتي يا الحق da Zainab bint Kuzaima da Hind bint Abi Umayya ita ce Ummu Salama Zahara ibnuha ya haɗa da Zainab bint Jahash da Zuwairiya bint Al-Harith al-Musalafiyya ramzan sahihan ya haɗa da Ramla da Safiya da Ummu Hansaba ita ce Maimunatu bint Al-Harith al-Hilaliyya Allah ya yarda a su wannan su ne abinda in aka da ijma'u a rai an yi sabani a kan ma'aikacin turkiya za ta shiga cikin umma hasin ilimi na ko ba za ta shiga ba to ita da yake maza sama ba a ɗaura min a aure da ita ba ya ake ita ne a matsayin sa'ada wanda addinin musulunci ya tabbatar don tun kafin zuwa musulunci ya ba a sa'ada da musulunci ya zo ga wani al'amari na ba ya ce tsara da kuma sauran da العلامة غالي ابن المشاق الشرقيقي الله يقبل سلام كل شاب كانه أمهات المؤمنين الرئيس هو مشاق كتوى فتيت سوى نكح طاها من نساء العربي عشرا ومن عبد هارون النبي واحدة واحدة وكن على ترتيب تعريفهن تعريفهن وعلى تهذيب أولهن كتبت تبليدا خير النساء أمنا خديجة فسودة فعائشة فحفصة فزينب فهند ثم برة أي زينب فأمنا زويرية فربلة صفية نبيلية وأمنا أخت بني هلال ميمونة صاحبة الكمال قد انتهى ترتيبهن فاستمع عقبه تهذيبهن تنتفير من هؤلاء من قريش الست بها تعاش شين الأذى والمقتل خديجة بطولة فعائشة فحفظة فهند خديجة بطولة عائشة فحفظة فهند ثم رأت بيان جميع تعطشين يتاوى أراضي يا ترى أنت أحسنت أقيد في شدة ولا ذكر قريشها قبل إذا تتعلم domin mana shukura a kan cewa za mu tattauna ne a kan ɗaya daga cikin matayen da a cikin matayen da salama a wani wani kofi da ta kada wanda in aka ce a fitar da guda ɗaya ne wannan sifar ita ce sannan kuma aka ce a fitar da mutum kaza da suke da wata sifa da ake so tana cikin mutum shida ah, sifar da ta haɗu da mata annabi sallallahu alaihi wasallam shine ita ba Quraishi ya ce Quraishawa su ne banu sihir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ala take sihir ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana su kuma banu Quraish mazala sallallahu alaihi wasallam ne cikin musnad sanin sahih wa ghairihi yake ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zafi. ƙorance daga cikin kinana a cikin gaba ɗaya ‘ya'yan kinana ba wanda ya kai ƙoranci shi ne zai ibn malik ibn malik wasu kuma suna cewa a nazar zuwa kinana ɗin ne shi ne ƙoranci amma na ɗauki wancan mafi nisa da aka banu kuhir a cikin larabawa su suka fi kuwa? larabawa za ka iya kasa su kaso kaso biyu أفعل العرب اللي باكرة وين بسمية لباكرة إيه الله يحارك بابو كل إيه دي سورة أسلمت أفعل جديد أفعل عديد أفعل قصم أفعل عاد أفعل قنوز أفعل عمارين أفعل زرب وأنا مثل أشهر القبائل العربية التي لم يقبلها نفلت gaba ɗaya Allah ya ƙara da su ba ɗaya da ya zaba sai kuma na zama kuma duka suka so akwai ƙahatsaniyu akwai ajinaniyu a ƙahatsaniyu suna ake kiran su al'arabul ahiwa da shi kuma ƙahatan jikan a jikan samu ibn nuhu alaihi salam wanda a a cikin jikokinsa akwai saba ibn yashjud ibn ya'u ibn sahba shi kuma shi haifi ya'ya guda kuma shi da suka zauna a da zauna a yana akwai akwai ifinar akwai da zauna a kuma na akwai rasa waɗanda suke al'adu al'adima su ne alƙaharani wanda da yawa daga cikin larabawan da aka sani da asala da asali a larabci za da suna yin cimari suna da mutuwa zuwa ga wannan shida gidajen shida ko kuma daga baya an samu wasu larabawa kuma a cikin su Allah yake ɗaukaka da darajar larabci su ne adinaniyu su kuma adinaniyu a cikin su aka fitar da ƙuraishi wanda ƙuraishi kuma <clears throat> sun samu larabcin su ne a wajen jirgin daga cikin al'arabul ba'ira wanda Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam da annabi ibrahim ya kawo su anan koyi larabci nan ya koyi larabci ya iya ya kware ya zama ɗaya da cikin su da haka a annabi isma'il ba su iya yaren kan'aniyu ba abin da suka iya shi ne larabci da haka sai zanto kabilun <clears throat> da suke jinginuwa zuwa ga adnan wanda suna da yawa <clears throat> amma gaba ɗayansu an tattara su ne ƙarƙashin muza da kamar da za a ce can kabila ce kahabaniya saba'iyya nan kuma sai a ce kabila ce adnaniya mudariya da haka duka inda jaziratul arab da fatinta da girmanta galibi tsakanin kihama da najd duk da cewa mafi yawan najd al'arabul ariba ne amma da hijab dukkan su al'arabul musta'ariba ne to duk gaba ɗayan su da al'arabul ariba da musta'ariba ba a yi waɗanda suka kai wurin sha'awa wannan ijma'i ahlul ardh kuma wasabata nafsan an nabi sallallahu alaihi wasallam wannan da kuma wannan na hauka yana yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam yake cewa muhammadu ba kan fatima a ƙarfake ta shi can dama ba banu shi cikin al'umma san ba a san su da kaskanci ba ba sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ce wani ba ƙwarai shi to idan ana magana abumma da nasaba to ya fi wanda ba ba ƙwarai shi ba sai ana magana addini kuma da aiki wannan kuma addini ya kawo ka'idar da ita ake yin awa saboda haka a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai guda shida da suka dukkan su qurayshawa khadija bint khuwaylid qurashiya sai asadiya yar kabilar banu asad ibn abdul uzza ibn qusay ibn kilab Allah ta yarda a gani Aisha ummul mu'minin ita ma qurashiya ce amma kuma ta yi tayyina قبيلة سيد ابن مرقع ابن رؤي بن غالب بن سلم حتى قمة نصر الشيعة في بعدوية قبيلة عدي ابن كعب بن رؤي بن غالب لكن أم حبيبة في تاريخ سعيد يسمى قرشية أموية على الأصح ويقال أموية لدى بنو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب في ثورة بنت زمعة في ثورة وشيعة عامرية أما عامرية أنا عامر ابن لؤي ابن غالب أقل أجل بنو عامر وين تكي حوالي إتعامل أسوب بنو عامر نحو النصر بن عامر jikokin hawajin ne ibn mansur ibn kirma ibn fata ibn ali ayyan ibn musa ita ma mugariya ta ma ba qurashiyya ba amma ita kabilar su sauda amiriya ce kuma qurashiyya sai kuma salama hindun da ba ni kuma ne ta qurashiyya ta makduniya daga banu makzum ibn ya ta bayan taron da aiki da rana wannan lafiya su ne a raba kuma har umumi na nasaban wato kuma abubuwa, da fuskar nasaba da dangantaka sun kuwa abin da ita saboda su ne suka fito daga sassan da maza masu salama ce Allah ya zaɓe shi a cikin kuma magana abin da salama ba ta faɗuwa haka to har yanzu ita kuma ranta ita ce ta fi kowa kusanci ta fuskar mahaifi a cikin mata a nasarar sama da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita kai tsaye a mamiya ce kaga na Aisha ta yi niyya, na nana Hafsa adawiya nana Khadija asadiya na Sauda amiriya na Ummu Salama makhzuniya waɗannan gabaki ɗayan su banu makhzun da banu sai da banu adi da banu asad da banu amir dukkan su kusancin su da annabi sallama kakanni ne amma banu umayya kaka ne saboda abdumanaf yana da yaya cikin yayinsa akwai abdushan akwai hashim hashim shi ya haifi abdulmuttalib shi kuma abdushan shi ya haifi umayya shi kuma umayya shi ya haifi har har kuma ya haifi sakar shi ne abu su shi kuma ya haifi رملة شي كما عبد المطلب هاشم يا عبد المطلب عبد المطلب يا هيك عبد الله عبد الله يا ابن محمد صلى الله عليه وسلم يا كرم يا تاخذ باقي ما تعمل في الصلاه من جهه الام كما شتي تجيب وتتقف وتنشي على ما تنسى تذكر ما هي زينب بنت جعش دومين انت قلبي يا عبد المطلب ita kuma zainab bintu jahash mahaifiyar safiya bintu abdul ibnu Umayyah bin abd shams bin abd manaf sai zama danginsa ta mahaifiya daidai suke da danginsa na mahaifiya ta fuskar kusancin dangantaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi da ka muna magana ne akan wadda take kusa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kowane bangare ragowar mata annabi sallallahu alaihi akwai ga yahudiya a cikinsu, wanda kakanta shi ne annaba harun Allah ya kare ta gare shi ta ce sabiya sai kuma akwai ɗan ƙabilar banu musalik ita ce zuriya bin sulhari a musalakiya sai kuma akwai eh, ɗan ƙabilar banu bilal guda biyu da maimuna da zainab bin kuzaima wanda da maimuna da zainab mahaifiyarsu ɗaya duka babarsu ɗaya uwa ɗaya ce ta haife su amma uba kowa da nasa wannan ku kuzaima ne alhilali wancan kuma alharif alhilali dukkan suna haɗuwa a can tsakanin kusan shida amma dai dukkan su ba kwarar sha ne su yi da zainab bin kuzaima da maimunatu bin alharif alhilaliya sai kuma zainab bin sai kuma safiyatu bin tuqayyi bin asqaf annabiri sai zainab bin jahash ita kuma asaliya ce amma asali na bani kuzaima ba asali na ko ƙwarashi ba irin na su kalila Allah ya ƙara yadda a gare su mata ya yanzu sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda a cikin akwai ramla a cikin akwai dattawa wanda ko da maza kuma ya aure su sun manyanta a cikin su kuma akwai masu karancin shekaru sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure su wanda ita ramla ita ce ta takwas a girman shekaru in ka haɗa har da ranar kaɗi Khadija ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta ma girme mata a shekaru a da tafi domin ita an haife ta shekara 68 kafin hijira da tana nan aka yi hijira da ta shekara 68 da sai ta rasu kafin hijira da shekara uku sannan sauda an haife ta ala ala kaulin hamsin da bakwai kafin hijira ko da maza su ma ya aure ta ta manyan ta kurciyar ta tafi zainab bin su kuzaima ita ma kuma da ta ta taɓa yin aure ta shi Thank you. to rabna da ke kan da ya ci ba ke shekara 25 zuwa 30 kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na Aisha ce da ita ce yar karama kafin sanda aka aka hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wa bintu yalla sunanta da nasabarta da nisbarta da alkunyarta da haihuwarta da kuma rayuwarta اسمها ونسبها ونسبتها وكنيتها ومولدها وحياتها وانا اول ملاشر ده اكن في تسمين في ايه كوي هناك الرجلة على الصحيح وترسم مؤرخون سن امبتشور انت تهين وبعد في زمان امبتشور سنن تهين ومن هندو suna ne ko sifa ce da ake ba wa rakuma in sun kai ɗari kamar yadda gero da dawa da jinsin su in suka kai wani adadi ake ce musu dari to haka rakuma in suka kai ɗari sai a ce musu hin idan ba a kirge su ba amma ana da sun kai haka ana cewa hunaida kamar yadda da shi makiya ya faɗa ya kawo a cikin آه، واقع الساق مهلا على رسلك هذا العين بعد أن كانت هنيجة ودون ودون ودون الآن في نفو ودون المؤمنين ولهذا شوك فيتسمون أو يسمون

kuma yake kasa sunan mutum da shi in kuwa kula akwai gari ramla a abin nan da mukaddasa a kasar sham yanzu kuma zamu shi a kudancin shi ne za ka ga shi ramalla amma asali ramla ne ya ƙabiyar ramlata ya zallabi biyar da sama wal jamra ramla gari to aka sa kuma mace suna ramla da bincike na nuna min kamar duk da cewa sunan ya yaɗu amma ba a taɓa samun wata hamla da aka santa ba kafin wannan ta zama rana da ta bisa shi hasken duk mai irin wannan sunan kafin lokaci shi yasa wasu ma'adatu suke cewa ana ce mata him amma dai sunan da ta shahara da shi abinda imam zahabi da hazamin muhaddisin ibn hajar da sauran suka tabbatar shi da sunanta a ramla kamar yadda za a biya ta a cikin tsero alamun nubala a cikin na biyun da yake tarjama bintu Abi Sufiyan, mahaifinta Abu Sufiyan ita ce alkunyarsa ya taɓa samun ɗan sunansa Sufiyan, amma sunansa Sakaru ibn Harb Sakar ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay bin Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياسي الياس ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عجنان نسبة كان عقوان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تهني القصي بن كلاب قصي أتاني عبد مناف بن قصي بن كلاب آه، عبد مناف يا يا يا هيفا عبد الشمس لهاشم ما زال كان يقصد لهاشم جسا قرشي من هاشم أموت بيانكم يقصد لعبد مناف عبد الشمس wanda shi kuma umawi ne ko amawi ƙurashi alkunyarta shi ne ummu habiba sababin kiranta da wannan alkunya kuma saboda lokacin da ta aure ubaidullah ibn jahash ya bata da ciki ko ta samu ciki da shi gabanin fi hijira zuwa habasha kuma ta haihu kuma an sa wa 'yar suna habiba amma zahir kawai ba ta yi tsawon ran da ta hayayyafa ba shi sa labarin 'ya'yanta ba a san shi ba wannan ta ce alkunya ta laqabin ta kuma shine ummul mu'minin hmm. haka ta samu laƙabi ne bayan musulunci wanda da shi ake masa laƙabi, an ce shi ne mashtahara bi madin aw Abin da ake tsokanan mutum da shi ko abin da ake masa kirari ake koda shi da shi wannan shi ne ake cewa laƙabi. da haka ita ummul na ce uwar mu'minai Allah ya kare ta a gare ta <clears throat> ما مايكيت صفية بنت أبي العاص ابن أمية ابن عبد الشمس بن عبد المناف أبو العاص ابن أمية دا أقران ابن أمية ذكر سكين سنة أبو العاص فيها صفية أبن أبو العاص فيها هاي صفية أقران تمشي هاي عثمان ده كان ما هي فيها تهوى سيدنا عثمان da wanda ya haifi sirna Usman da wanda ya haifi mahaifiyarsa shaƙiƙai ne saboda ita safiyatu babar su mu'awiya shi ta ala ga duk wanda zai zaki mu'awiya sai ya hada da sirna Usman saboda zuriyatu ne ba su ha min ba'du so ɗan uwan mu'awiya ɗan uwan Usman bin Affan shi Allah ya kare ya da haka babban ta ce babban ya ta ce akwai mahaifinta sakar ibn har shi ne abu sufiyan ko to abu sufiyan yana da kanwa sunanta arwa amma ana masa lakabi da ummu jalil ko ummu kabi wacce ita ce zumunci ya sa ta auri mahaifin manzo Allah kuma shine Abdul Uzza ibn Abdul ibn Abdul Muttalib waye shi kenan Abu Lahab wanda Allah ya tsine a cikin Alƙur'ani, ita ba kuma aka ambace ta aka zarge ta Alƙur'ani wa mar'atuhu hammalata hammalatul haqas ta matar ta wacce take hammalatul haqas ko hammalatul haqas wacce take dauko kirare da ita sanya su fitar da manzara to ita wannan arwa din da ita da mahaifin da ita da abu sufiyar ai ɗakin su ɗaya an gane ko don kasancewa darajarsu da nasabarsu nasaba ce mai karfi domin a wannan lokacin wanda ya fito daga gidan hashim ba kowace mace ke aura masa ba sai wacce ta isa tana da ‘yan uwa shahararru guda biyu mu'awiya da yazi mu'awiya ya yi halifanci na shekara ashirin ya yi kuma gwamna na shekara ashirin shekarar arba'in da haka a cikin sabon annabi sallallahu ba samu wanda ya kai shi daɗewa yana jagoranci ba da haka ya kankaro gidansu ya fito da wani asali mai kyau na iya jagoranci da shugabanci to rayuwarsa a jahiliya ba a rawaito wani abu wanda za a iya faɗa dalilin ba dama a jahiliya abubuwan da suke sawa galibi a kan mutum wani ya zama wani shahararren mawaki ko kuma ya zama shahararren tartiri ko kuma ya zama wani shahararren jari lokacin da aka yi yaki kuma aka buga aka ga jarumtarsa ta fito ko ya zama wani shahararren mai kuɗi ko kuma ya yi wani abin kunya to amma galibi mata tun tuntuni aka ya suke ko da musulunci ya zo tabbatar da larabawa ya akan asalin su ba wai ƙirƙiro ɗabi'ar nesantar da mata daga inda maza suke tabbatar da su ya akan abin da shi ne fitsara take kira zuwa gare shi za tana cikin waɗanda ba a rawaito komai game da abin da ya shafi rayuwar ta kafin musulunci amma abin da masajir suka nuna suka ishara zuwa gare shi shine ta musulunta tun farko farkon musulunci ma'ana ta musulunta a lokacin da musulmai da su kai mutum arba'in ba da tana cikin asabi kunan awwali ta musulunta tun a farko Allah ya ƙara ja a gare ta wannan kaɗai ya ishe ta sharafi da falala da ita aka yi hijira zuwa Habasha kun san a shekara ta hudu a lokacin ne Qurayshawa suka tabbatar da manzo ba zai daina kiran nan domin a lokacin an taso daga da'awa a sirrance an zo ana bayyana da'awa har manzo Allah kuma duk da tsangwama da yake fuskanta yana iya fitowa harami bakin Ka'aba ya karanta alqur'ani kuma ya yi sallah kafin a farlanta sallah ta farilla lokacin ana yin sallah tana fila ana kiyamun laili da sauransu to sai ƙwarsha suka ɗau salo na sake musguna wa musulmi wanda abin ya kai tsamari har zuwa shekara ta biyar bayan hijira a lokacin Allah ya saukar da suratul kafi kamar yadda ajma al mufassirun ala an suratul kafi naskiya kuma kamar da suyuti da Eh, wasu daga cikin masana tafsiri suka karkata zuwa ga saukar ta sauka ne kafin Ramadan na shekara biyar bayan hijira. Kafin suratul Kahfi aka yi wa musulmai ishara zuwa ga cewa in sun gaji za su iya barin jana wa yadda ta zartu muhu wa ma ya abuduna illa Allah fa au ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum Mirfa. wannan ishara ta nuna cewa in eh, ko yanzu in aka matsa muku za ku iya barin gari ku tashi kuma ku sadarin Allah zai ba ku mafita a cikin bar labarin annabi Musa da Khadir aka nuna a fitan ma akwai abubuwa da yawa da mutum zai ci karo da su a cikin bar labarin dukkan nan cewa Allah yana makkana mutum in ya fita asba'a sababa thumma asba'a sababa thumma asba'a sababa gashi shi gaba ɗaya balaguran nasa ma مغرب الشمس مطلع الشمس بين السدين بين السدين bayan an saukar da wannan surar sai aka saukar da suratu az-zuma ita ma suratun zumar makkiya ce da ijma'in mufassirin kuma a cikin ubangiji subhanahu wataala yake cewa lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardullahi wasi'a inna ma yuwaffas yuwaffas ita ma na akwai ishara da take nuna cewa to fa ba iya mata ne kaɗai wurin da za a iya rayuwa a bauta Allah to bayan nan sai maza Allah sallama ya ishara zuwa ga sahabbai su kafa Habasha to shine suka yi hijira zuwa Habasha a lokacin da aka yi hijira zuwa Habasha musulman da hawa su jira musu kai talatin da wani abu to kuma ba zai musu baki ɗaya ba za ta maza Allah sai ya haɗa da Esther Ruqayyah da take auren Usman ya sa Usman ya jagorance su mutum goma sha biyu da mata hudu to mata hudun a ciki akwai rukayya a ciki akwai ramla jin su abin domin ita ramla ya zama wajibi a garin take hijira saboda matsin lambar da take fuskanta a wajen mahaifinta domin mahaifinta yana cikin sanadi da kuraishi kuma ta kafe akan lallai ki yi musulunci da sai mazara ta ma ya Usman ya jagorance su a tafi da ruƙayya kun akwai jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama abin ba wai a tura wasu bane a bar na gida saboda adalci irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi kuma ubaidullah ibn jahash mijinta ya taɓa shiga kiristanci kafin musulunci ya bar bautan gumaka yana ta neman gaskiya irin yadda su adi ibn hakim su kai to da Allah ya aiko manzo Allah sama tun farko farko farko ya musulunta da shi da dan uwansa Abdullahi da ƴar uwarsu Zainab domin mahaifiyarsu kanwar mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce a abin nan Umaymatu bintu Abdul Muttalib da haka abin na gida ne to su da yake suna da ƙarfi banu makazu domin in ka ɗauke banu Quraish ko banu Umayya ba su kai su ƙarfi ba a cikin ƙwaryen maka a wannan lokacin to amma saboda wafa'i ga matarsa sai ya ce a gidana. to sai suka tafi kuma ita ce rab su bi su su bi su ne rabin matan da suka yi jira gaba ɗaya zuwa habasha wanda wata mace a wannan lokacin wacce ba a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ba kai daraja da girman waɗannan matan da suka yi hijira zuwa ga habasha a wannan lokacin aka tafi da ita zuwa habasha tare da mu kusan bayan ramadan wata rana da sallallahu alaihi sallama ya je harin yana karanta alkur'ani to kwai shawa ba ta tsayawa ta saurare shi ta ce cewa la tasma'u li hada alqur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun haka suke cewa to amma ranar yana cikin karatun qur'ani kafin a farlanta ramadan kafin a shar'anta sallolin farilla sai aka yi sa'a duk sai suka saurare shi yana karanta suratul najm to sai qur'ani ya kama zukatan su da ya kai aka min hada hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tarkuna wa antum samidun fasjudu lillahi wa amanu wannan ayoyin waɗa'in ayoyin yadda yake dukan zuciya za ka tausaya wanda ba ya jin larabci ya yake yi ta da su ina ji wata raɗin takaici ya kama da muhammad jamil muhammad sadiq in yana ƙoƙarin kankaro irin waɗannan ma'anonin ina jin irin yadda wannan takaifin yake karfar zuciyarsa har ina musharaka da shi wajen damu da yawa a famin har sai da fa aka gama zuba zance da magana ta kace aka min hadal hadisi ta ajiyar ke wannan zancen shi kuke mamaki a kansa kuna gani ya zai a cewa Allah ya aiko mutum da shi wata hakuna, har ma dariya ولا تبكون وأنتم سامدون أي لاهون مغنون الصمود آه، يا ريتني يا يا الغناء سكن شيء بالعين يا أصل دينا أي ادينا بالغناء أنا جمع عيوني تسكى كامل بتاعتهم لا انا كانت تفضلوا لله sai maza Allah ya ci gida su ma ba su san san da suka ai mutane duk sun musulunta to labarin sai ku fiye ta sukan ka ce wannan labarin har ya kai habasha su ko ba su daɗe ba ɗan watanni kaɗan da zuwan su sun kace to a asar maji sallah mu dawo sai suka tafi suka dawo to tana cikin wanda suka dawo suka ramla Allah ya ƙara yadda a gare ta da mu to kafin shigo makka sai labari ya fito musu saura kuma su shigo makka aka ce wannan ba ashe ya labari ne aka yada amma maganar gaskiya wanda suka musulunta ba da yawa hamza ne da umar wasu sai suka koma wasu kuma sai suka shigo maka da amma wanda suka shigo maka irin wanda suke da ɗan ƙarfi ne irin su na usman wanda dangin su za su iya tsare su wasu sun samu jiwa shine ka samu ne maka garanto ya ce in aka taɓa shi ne aka taɓa wasu kuma a ɓoye suka shigo maka. to ita ma tana cikin wanda suka shigo suka zauna ba su koma ba to lokacin da tsananin ya tsanani a shekara ta shida sai mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce a sake koma lokacin nan ne musulmai sun karu da yawa domin musulmai har sun haura shekara ɗari bayan shekara ta shida har sun haura ɗari adadin su da aka sai aka samu maza tamanin da uku har da ammar bin ya tsaye wasu kuma suna ganin ba da ammar tamanin da biyu da kuma mata goma sha takwas to tana ɗaya daga cikin mata goma sha takwas ɗin nan da kuma mijinta shi kuma yana ɗaya daga cikin maza tamanin da uku da suka yi hijira zuwa ƙarshe to sai mu tafi aurenta an a halin siyar malaman siyar sun a kan cewa ta yi aure biyu ne a rayuwarta ta yi aure kafin ta aure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar mijinta kuma ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wai da ta aura kafin mu mijin da ta aura sunansa Ubaydullah ibn Jahsh ibn Rabab ibn Ya'mur al-Asadi al-Makhzumi yayan Zainab bint Jahsh matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan gidan babban Annabi sallallahu alaihi wasallam بنت رمانة بنت عبد المطلب القرشية الهاشمية فلوكتين ده مسلمتين يطلقوا مهمة كان مسلمتها بالإجماع يا إنت ما تكون مسلمتها عبيد الله يا مسلمتها عبد الله يا مسلمتها زين يا مسلمتها حمد يا كان dukkan su sun musulunci to lokacin da aka buga kujen وجن ubaidullah ya الله masu su to sai matsala mai mahimmanci shi ne ya shahara a wajen malamin siyasa akan cewa shi ubaidullahi ibn jahash nan ya yarda ya koma addinin kiristanci kuma ya mutu akan addinin kiristanci a habasha wannan shi abin da ya shahara kusan ko ina a gefen ƙasa kuma hatta manyan manyan malamai sun faɗi wannan magana. wannan shi ne ra'ayin da zahirar shi ne ra'ayi zahirin ra'ayin محمد بن إسحاق بن يسار المؤرخ صاحب السياق والمغازي والدير الشفاء لدينا سن كما da ibn hisham ta cikin sirarsa da yake bayani juz'i na ɗaya shafi na ɗari shida wannan shine a zahiri ra'ayin Muhammad ibn Sa'ad Allah ya ji karka da rahama cikin kamar da yake cikin asabaka kuma shine ra'ayin wajibi kanara kamar da yake cikin riwayarsa daga ibn sa'ad mamul ibn sa'ad ya shiga ta ɗari da goma alwaɗi ya shekara ta ɗari biyu da bakwai kaga ra'ayi ne da ɗaske ke kuma da yawa cikin mutaqaddimun da suka biyo bayan waƙihi musamman waɗanda suke cikin maraji ɗinsu akwai tabaqat na ibn sa'ad mafi yawancin su da ba kan wannan ra'ayi kamar ibn abdulbar abu umar yusuf ibn abdulbar al-namari rahimahullah da ya rasu ta ɗari hudu da da sittin da hudu da sittin da uku bayan hijira a sallallahu alaihi wasallam a cikin al-istiyar fi ma'rifat al-ashab kuma shine ra'ayin al-muhaddisin idan qalat hazabi fa saddiquha fa inna al-qawla ma qalat hazani shine al-hafiz ahmad ibn ali أبو الفضل بن حجر الأسقلاني فمملكة الإصابة في تلميذ الصحابة إمام آه، ابن التجمد الحاسب آه، ابن حجر الأسقلاني وقد تريد قصة مسلمتي شين ظاهر الرأي إمام الظاهر محمد ابن أحمد ابن الرأي الأسقلاني الله يجعل فدراما الذي يرسل كاتب أي بقري لأربعين لتقص فمن ذلك أسقلاني سير أعلام النبلاء جزء نبي يتكرر المسلمين رملة بنت أبي سفيان شين ظاهر رأي الإمام النووي يتكرر زوال ليشي ومن ذلك المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج lura da kyau na ta shi ne zahirin ra'ayin wani abin da za saboda mafi yawancin su ba sarraha sun fito karar sun ce wane ya yi kaza ba a siyasin zance suke kawowa sai a fahimci cewa abin da suka kasa zuwa gare shi kenan wajen ta hakiki kuma kana da damar sai ka bincika ta to amma an samu malaman da zancen su da ra'ayin su ya nuna gaskiya Ubaidullah ibn da bai yarda ba bai musu akan kiristanci ba ni kuma na buƙatar zuwa ga wannan ra'ayin gwargwadon hujjojin da na gani wallahu a'lam ولك أنت يقولون هذا إننا غير جائعين فمن أنتم حتى تكون لكم عندي ni na karkata zuwa ga ra'ayin malami don nan ga tun farko ma al al-balagu Ahmad ibn Yahya wanda ya rasu 279 a cikin littafin sa Ansab al-Ashraf baka isa ba duk da cewa Balabari, wasu rasa malam bashir ba sai taki takikin suna ah, fihi baki fihi baki amma dai ba za ka karanta tarihi da tsira ka huce baka ambace shi ba a ce ka kewaye maraji ba ba ɗaya gaskiya da wahala to shi ya karkata gaskiya zuwa da cewa bai yi ba haka al abu abdullah muhammad ibn ishaq ibn manda al ibn manda Allah ya kansa da rama wanda ya race kasa ta uku da sa'in da biyar a cikin ma'rifatu sahaba da shi ma wannan littafi ne mai ƙarfi a wannan fajar shi ma ya karkata duk da ya kawo ruwayar ibn ishaq amma dai ra'ayinsa a zahiri shine bai magana cewa ya zama kirista ba كما قلنا الظاهري شيني رأي الصهيلي الإمام الصهيلي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الخفيف أبو القاسم الصهيلي وندا يرس شكاكة تري ديار دا كمان دا تاي أما في شكاكة أي ديار سفر أستاذ الإمام الشافعي أحي هواكي مطلوب عن ذا أنت الإمام الصهيلي يقول لك رتاكم أرهود الأنف شرح سيرة ابن هشام الله يسلمك الرحمن to wannan eh, shine a takaice ayyukan yara cikin malamai wanda ba sai na kai so muku mai suka faɗa ba karar saboda yanayin lokaci amma sauƙin zancen shi ne wanda yake kan gaba a kawo matsalar cewa ubin lajin jihar ya mutu a addinin kiristanci shine muhammad ibn ishaq Abin da ya zo kuma a cikin sira da isnadin shi ibn ishaq din ta hanyar muhammad ibn ibn muslim az-zuhri daga ubaydullah ibn abdullah ibn utba daga ummu habiba Urgar shi ne, Umma Habiba take cewa na kwanta na yi barci sai na mafarki kamar ga mijina a cikin wani irin yanayi to don haka sai na tabbatar da cewa shiga addini to wannan alaƙar da fardu sihhatihi ba zai zama dalili akan kiristanci mai shi ba inda shi musulunci ana shiga sane da yi ko ba a yi mutum hukunci akan a kore masa musulunci sai da abin da yake aƙalla yakinin da bai gaza yakinin shigar sa mujarradin an yi mafarki an ga mutum a wani yanayi kuma sai aka tabbatar da cewa ya shiga kiristanci wannan ba zai isa ya zama dalili da za a yi riko da shi a ya ƙinin musulunci wanda a ciki har da hijira ba don haka matakin hujjar dole ya zama substantial near reasonable doubt kamar da ba. dole ya huta dukkan wani yanayin shakka ibn manda Allah ya yarda rama a cikin ma'rifatu sahaba ya kawo isnadi akan daga ummu na Aisha da yake nuna cewa ya zama yace akhbarana محمد بن عبد الله بن معروف الأصبهاني قال حدثنا أبي بن عبد الواعي قال حدثنا سعيد بن أخي قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت kullum isnadin ummu na aisha take cewa hajar ubaydullah ibn jahsh bi ummi habiba binti abi sufyan wa hiya mar'atuhu ila ardh al-habasha falamma qadima ardh al-habasha tanassara kullu da ta da kai kasar habasha sai koma addinin kiristanci falamma hadaratu al-wafati lokacin da ya zo mutuwa auka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa tazawwaja rasulullahi min ummi habiba wa ba'atha ma'aha an-najashi wa ba'atha ma'aha an-najashi shurahbil ibn hasana fa ahadaha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wasiya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan bayan rasulullahi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ummu habiba sai najashi ya ba ya sa shurahbil ibn hasana ya kai wa manzo sallallahu alaihi wasallam ummu habiba bayan an daura masa aure to ibn hibban a cikin sahih ɗinsa ya rawato تهنير ابن خزيمة إمام الأئمة قال حدثنا محمد بن يحيى الزهلي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نقسم نفس حديث عمار عن الإسنادي Madawar hadith din akan sa'id ibn kasir ibn ufayl a isnadin ibn manda ya kawo wanda ya rawaito daga wajensa shine ubay ibn abd a isnadin ibn shibban kuma muhammad ibn yahya zuhri to ubay ibn abd darajarsa da matsayinsa a hadisi kasa take da matsayin muhammad ibn yahya zuhri wanda siƙatun ne sabtun min rijalil bukhari wa ashabu sunan al-arba'a wa rawaha lahu muslim fi ghayr sahih muhammad ibn yahya al-sufi wala qa'idar kuma riwaya ta hadisi a kodake shi ma lafiyar wa'ala wal bukhari ala khilafin wasu na ganin a cikin at-tarikh ne ba a cikin sahih ba a ƙa'ida ta hadisi da tarihi idan aka samu iska ta tarihi wacce ta karaɗe duniya duk duniya aka santa bilamira to da wahala an wannan iskar ba gaskiya ba ce don haka ba a tsanantawa a wajen binciken isnadin misali kama a ce an shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Bani Sa'id wannan riwaya tsantsa wacce ake mata filla filla za ga akwai illa ilal ورواية أكي أفعالي لإيسا مثالي أدبني ربي فأحد تأديبي وربي تجيب بني سعلا الكبيرنا طبراني لإناني لإناني سنة لما تتروني أما بقى وإنجا زي جامك عشان فأنا أري لما زال ثم أبني سعلا خرائب سنة تصحيح هذا بابا إذا matsala ta كنشي kawar da wani abu wanda yake na yaƙini da mai gurbinsa da wani abu wanda yake na shakka ko tawaso baya tasa a wannan babu da istiqrar kamar misali a kore wani musulunci a tabbatar masa da kafirci saboda duk mutane suna faɗar haka dole sai in ya zama musamman shi ne alfi sai in an tabbatar da cewa wani ya ce ya taɓa ganin sa ya yi abu kaza ko na ji shi mun je da shi an yi kaza to wannan idan an tabbatar da haka to shi kenan amma idan ya zanto kawai mujarradin faɗa ne wane ya kaza wane ya kaza to anan dole tawaturi ana tsaya a tasa masa sai ƙa'ida ta uku shi ne idan a matsalar aka samu aka ko riwaya ya zama ɗaya ta fi ɗaya rauni to wajibi ne a matsayin ka na mai hadisi ka rinja da riwaya da take wacce ta fi ingancin ko wacce take ingantacciya wannan matsalar na ɗaya ta kora musulunci ne da tabbatar da kafin ya kamata ya zama kamar da musulunci ya tabbata da yaƙini to kafin ma ya tabbata da yaƙini matsala ta biyu kuma shine an samu riwaya da isnadai mafi yawan asanidun asanidi mai mursala isnadin da yake muttasil kuma an samu wanda ya fi shi karfi ruwayar Muhammad ibn Yahya Zuhri bi Yaqil Zuhri wacce a ciki babu magana fata nasara sai zanto falan ma qadima ardal habashata mariba da aka je kasar habasha sai yayi rashin lafiya fa au falan ma hadaratul wafatu au ta ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zuwa karshe da ka wannan ya fi tutsin karin jayar da shi a kan an fahimta ko sai abu na gaba shi ne, abin da zai ƙara tabbatar maka da cewa Abdullahi bin Jahaj ba kirista ba kirista ya zama shi eh, shine lokacin da kamar da Imam Bukhari ya rawaito kitabu Bad'il Wahyi da sauran wurare daban-daban a cikin sahihinsa daga Abdullahi dan Abbas yake ba labarin Abu Sufyan lokacin da bayan an yi da Hudaybiya abu su zai ake cewa to sai muka kaɗa muka tafi kasar sha domin mu tsora daga inda muka tsaya a kasuwanci bayan an daɗe da yanke kasuwanci saboda tsoron abin da zai faru a hanyar madina ba lokacin kuma hirakal ya sa a tsare hanya da buda duk wanda aka gan shi yana da kaciya a samo shi saboda an ce annabin da suke yi, annabin da zai fito a cikin al'umma masu kaciya an aiko shi kuma shi ne zai zama ƙarshen mulkinsa da sai aka musu abu su aka musu tambaya daga ina suka ce su larabawa ne wa uh, an aiko muku annabi suka ce eh uh, a cikin bako wanda yake da nasaba da shi eh wa ya kusanci da shi abin su zai nufe ni ne shi to zan masa tambayoyi in na tambaye shi ku ba in ya ban amsa in ya yi karya ku karya tashi ya masa tambayi goma ko sha ɗaya ya ce kai fa da nasabu fi ku na ce huwa na su nasab ya ce hal ashrafal qawmi tabauhu am du'afa'u ya ce bal du'afa'u ayaziduna am yankusu ya ce bal yazidu. وهل من آبائه من ملك من malik? من ملك ko man malak yace la kafin shi akwai wanda ya saka kira zuwa ga wannan addinin a garin da yake ce a a hal yakwi a a yana yaudara yace a a ko kafin yace yana da yaudara sai ce shin akwai wani daga cikin mabiyansa da ya taba fusata ya bar addinin yayi ridda Abu Sufyan yace ba a taba samu sai ce shin yana wahal yabdu yana yaudara abu su ya ce allah allah nake a zo wata gaba da zan samu inda zan cusa wani abu a ciki wanda zai ga bakin annabi sallallahu na kasa samu har sai da aka zo gaban nan da aka ce yana yaudara yake to a nan ne ba dan ina tsoron kaɗin yi ƙarya ba waɗannan mutanen na wasu rubuta a tarihi an taɓa ji na na ƙarya wallahi da na yace amma sai na gaza sai na ce eh bai taɓa yaudaran mu ba amma dai yanzu mun yi sulhu da shi akan za a ta wutar yaƙi shekara goma ba mu san me zai yi ba to rabna yar waye yar abu su a kan ranta ba za a laya wani ta ba a kan ranta da da yadda zai yi ya kwato rabna da ya yi kuma wanda ya sa wanda ya jagoranci rauna wajen gida sun yi ubidillahi sun jihar kai ka tabbatar da da za a kawo ka a ce da abu su ya yanka ubidillahi da ya yanka shi yau a ce ya zama kirista kuma abu sufyan bai sani ba ko kuma kana tunanin zai sani kuma ya kau da kai bayan yana neman ɗan miƙiƙiyar hujjar da zai iya faɗar da dan abu gabakin annabi sallama ka san wannan bai hujja to da wannan da wasu dalilan na da ana tuna mun lokaci ya ke tabbatar da cewa الراجح والله اعلم عبيد الله بن jihar, ba zama kiristaye ba ya mutu ne a ƙasar habasha ta ci gaba da zaman maraikin rashin miji har zuwa lokacin da aka sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika yana kanta sannan mazalar sallama ya aika yana kanta kuma lokacin da mazalar sallama ya tura wasiƙa zuwa ga najashi ya aiki a amru bin umayyata abdamari Ɗan kabilar banu zamra kabila sai kinaniya ya musulunta kafin hudaybiya ko kuma lokacin hudaybiya ba za su aike shi da wasiƙu guda biyu ɗaya tana kiran da jashi a kan musulunta ɗaya kuma tana tambayar najashi a kan izininsa ya aura masa zainab a ya aura masa ramlar da binta abi sufiya Allah ya ya ta a zai to najashi da wasikar ta je masa ya sauka daga kan kujerarsa ya ɗora wasiƙar a kanta saboda girmamawa kuma nan ta ya aika wa wata ya aika wata kuyan gaska ta je ta samu ramla ta gaya mata cewa ga aiken da annabi sallallahu alaihi ramla a duniya ba abin da ta mallaka sai wasu mundaye guda biyu wani awarwaro ta yi farin ciki ta cire wannan awarwaron ta ba wannan matar kyauta ya ce kuma a gaya wa najashi ta amince wani take najashi ya tara musulmai ya musulunta ya bayyana da musuluncinsa sa'annan kuma ya haɗa su domin a ɗaura auren zainab a ramla da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin shi na jashin shi ne ya jagoranci ɗaurin auren wanda kuma ya zama shi ne waliyan ramla Allah ya ƙara yadda a gare ta shi ne Khalid ibn Sa'id ibn al-Af dan babban ta ne saboda shi ya fi kowa kusanci zuwa gare ta Idan haka sai ya zama shine waliyinta aka ba da sadaki da ya kai a dirhami dubu hudu wanda a yanzu idan abin da na buga lissafi na ga zai kai naira miliyan goma sha biyu a kiyasi matsakaicin kiyasi kuma ita ce ta fi kowa yawan sadaki a matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an ba ta wannan sadaki sai ya sake tura wannan a kai mata turarta da kuma turaren wuta saboda a lokacin ta samu wata daraja da ba ni irinta to lokacin nan sai ta ɗauki dinari wuri na gugan wuri dinari hamsin ta ƙara ba wa wannan siyar ta ce to yanzu na samu arziki ga wannan kuma ki ƙara saboda ke ce kika zama jakadiyar alheri ta ta ce to dama ana so in gaya na ja shi ya ba ni kyautar da ban san iyakacinta ba saboda ni ce na zo na kai na komo a wannan aikin kuma ya umarce ni da ta ɗinka komai a wajen ki saboda haka waɗannan auren masu ci ne bukatar su sai ta gaya masa ku kaga alkhairi irin nau'in nan mutane Allah ya ƙara da a gare ta bayan da manzara suna yi izini zuwa ga muhajirin habasha su dawo tana ɗaya daga cikin wanda suka dawo a shekara ta shida tare da Ja'far ibn Abi Talib Allah ya kare ta mace ce mai daraja da ɗaukaka da matsayi bayan rasu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallar shekaru sun kama ta gaba ɗaya ta yanki ba a sace ganin da auren su abubuwa na shugulgula rayuwa ba ta ɓanta da ibada bayan ɗan uwanta amir mumina muawiya ibn abi sufyan ya samu halifarci ta kai masa ziyara dimashq ta dawo har ma ana tunanin kamar a dimashq ta mutu kuma magana mutu inganci ta rasu ne a madina shekara ta arba'in da hudu bayan hijira a lokacin mulkin muawiya ibn abi sufyan daga cikin darajar ta guda ɗaya za mu iya faɗa shine tana matuƙar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaunar da ta kai tana kiyaye hurumin manzan Allah sama da komai abin da ya faru a wannan bayan sulhu da biya kabilar banu kuzama ta shiga karkashin sulhu tare da manzan Allah sun kalama kamar yadda kabilar banu bakar ta shiga karkashin ƙurashi kuma an yi cewa wanda duk ya taɓa wanda yake karkashin annan sama to annan sallama ya taɓa wanda ya taɓa wanda ke karkashin ƙurashi kuma ƙurashi ya taɓa a lokacin su banu bakar suka haɗa baki da wasu shawa, aka cutar da banu kusa aka ba da makamai aka yace su a cikin dare a bakin wani ruwa da su alwaki wani rafi da anan suke zuwa suke shabbodin su a lokacin ne su shawa suka rasa yadda za su suke ɗuru hankace ne wannan amurbin sa'in al-kuzari <clears throat> ya garzaye wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya faɗi gaban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam يتقوى كان يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلد فدا ما تبقى المقضاء حلف منا آه نا نا نا بن هاشم في لغة عبد المطلب ya rera waka a cikin ya faɗi dukkan abin da ya faɗa inna quraishan kala kal mawqida wa za'amu an lasta tad'u ahada وبيتونا بالوثير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا أيدا وادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله إلا عليك شيء لا فدا وأبو سفيان دي فرجيته يسورتا ya يا da mutanen maka ما كانت kawai ka rika kaddara ka tafi madina ka je kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka yi inda yana zuwa ya wuce wajen manzara ya ce al'amarin cikin sauƙi ne ya yi magana ya yi magana ya yi magana manzara sa da saurare shi to shi kansa ya san cewa a cikin masu alfarma ba kan da abubakar kawai sai garda ya nemo abubakar yana zuwa ya ce ka taimaka ka ba wa manzara sa hakuri ya saurare da na zo da izini yana kai ce wallahi ba zan iya manzara sa magana ba bai saurare ta kuma ni waye da zan ce masa ya saurare ya juya ya nemi Umar a zuwa Umar ya ce kai a zaton ka zan iya zuwa a kula kuma manzara sa magana akan wannan al'amari ya ce wallahi tallahi in abin da ya rage shi ne ɗan kankanin abu da zan iya wurga in ya ce kurshi sai na ya ce kurshi ni da ku ba ba sassauci da ya juya sai ya ce, sai ne ma'adi Allah ya kare da shi

ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema mana alfarma in ya so ya zama shugaban laraba ita ba da fatima ta iya da to kafin nan yana zuwa gidan yarsa ummu habiba a ranar yau to ta dade rabarta shi tun shekara ta nawa tun shekara ta biyar bayan hijira ta tafi habasha ko ta ƙara ganin sa bayan kafin hijira har aka suka shekaru aka tsara shekaru aka yi hijira aka tsara shekara biyar aka yi hijira kuma yanzu aka yi shekara shi shekara ta goma sha ba ta gama hijira shi ma kuma yana ta shauƙin ya ganta yana zuwa ya zo gidanta inda ta ke ta marabce shi tana marabtar su sai kuma ya nufi ya nufi wata shimfiɗa da ya gani ta fito a wurin zai zauna yana zama ta cikin shimfiɗa ta ta lokacin. ta yake rabla ne ya faru kuma ta ce shimfiɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a'a kina ganin ni ɗin ne kamar samun kaɗan a sama min wata ko kuma a'a ni ne kike gabar kai in zauna a ita ba a rajisti ni an mu a rajisti fiha anni sai ta ce ko ɗaya ba walakin na kamurkun mushrikun najir wa hada rasul Allah to kaga ta titi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shimfidarta da shimfidar annabi kuma kan mahaifinta wannan ita ce ummul yana ramlat ummu habiba Allah ya kara yadda a gare ta dan kadan cikin abin da zan iya bayyanawa eh, tare da cewa na tsawaita a lokacin da aka bani an na kai awa ɗaya da mutum biyar a yanzu daga fara wata bayan da iya ne tarihi na ta fata ta ya huta a ce kamar mutum mai rauni iri na ya iya kewaye shi a cikin wannan takaitaccen lokacin saboda nauyin ma'anar sa ba wai saboda yawan sa ba na fatan abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan mazaki ɗaya wanda na kuskure kuma Allah ubangiji ne ya ce mana ilahi la tu'azzibni fa inni muqirrun billazi qad kana minni wa ma li illa raja'i wa afuka in aquta wa husnu dhanni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 daga rayuwar kofin minai na na'amara yin yin da su fiya Allah ya tsare ta a gare ka muna roƙon Allah ta ala ya fata amana da alheri cikin waɗannan gwanagwanan na tsiroji da yi mana da manya-manyan darussa da muka koya na taranci a rayuwar da babban ma'ajiya وتتبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان الإسلام وأنما الإسلام كبس من كونه وتتبيه تأثير الإسلام أكل الإسلام الله تعالى يشاء بريسا الله يحدى بريسا في الجنة كما يتصدر وأنه لباشا والذي يبا وأن المحاضرة تعليقي شيء ما رقمه kuma babanmu kuma za su yi mana tarbiyya don muna da ƙananan shekaru har zuwa yanzu da haka masaru tarbiyya shabu musa muhammad sahabi yadda malam baya jin daɗi kuma sai da kuta yana fama da ciwon kai sama alhamdulillah muna fara Allah ya ba ma da lafiya malam yana da minti goma zuwa sha biyar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 na sahabban annabi matan annabi kuma har Allah ya kawo ga yau muna fatan ɗan kwanakin da suka rage Allah ya sa da mu zaɓe su zan ba da kuɗi kunga abin da na gama da ya rubuta gaskiya da lokaci aka mara awa biyu ko kuma awa ko karatun kwana ɗaya ko biyu dan abin da za mu malam idan kun ji tarihin da malam ya ɗan sakala a cikin bayanan ummu halima ita ranta. za ku ga ɗan shimfiɗa yake kai shimfiɗa ce ana ta so a kai ga gaya wa mutane waye ita ne matsayinta ne bandita a gaya wa mutane yadda ya kamata su ɗauki matsayinta a zukatansu yadda suka ɗau uwayensu da suka haife su ko sanawa ta yadda kowa zai tashi da shaukin ba da kariya da ƙauna da soyayya ta haƙiƙa akan wanda zai waɗannan amma ana ta shimfiɗar ana ta shimfiɗar har an kai lokacin da yanzu kawai an kowa nuna lokaci ya yi wanda yanzu abu na ƙarshe da ma da ya ce da shi shi ne zai iya taimakawa sanya ƙaunar wannan bai wa Allah a cikin zukatun mutane abu na biyu da sun farko mun shawara da su malar shi da ba a sani da ba a cikin saboda programs ne kuga kusan shekara biyu ke ko hakara suka da mabai saboda matsala da yake ta abu kushina magana ta ba ta fita kulle da ayan da ta ina fatan ta ana addu'a cikin wannan lura Kunga tarihin da malam ibi tsohon ya fara mana da matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura didda da yawa wasu malai na cewa goma sha biyar guda goma sha biyar ma kun zo su take ta da malami da matsalolin waɗanda annabi ya aura kuma ana kawo tarihi wadda annabi ya aure ta ya aure ta da ta zo gidan shi ranar ibrahim ya rasu ɗansa annabi na shigowa sai ta kalle shi ta ce to in kai annabi ne a ɗan ka zai ya ɗan ka zai su da aka ita tana shakka kan zamowa annabi annabi Allah annabi ya ce tafi su. sannan kuma wadda aka ɗan kitsa mata cewa yana son neman tsari in zai taɓa annabi ya shigo fata na amarya ta ɓata da zai kawai ce ta buɗe baki ta ce abu zubin lahi ne Allah ya da dake annabi ya ce taɓa kin neman tsari ko wanda ke tsare ya zama musulmi tun farko da shawara mutum gaskiya da an ba ma'anar lokaci kan matsalar kunmu habiba annabi sallallahu alaihi wasallam yawan matan da ya aura duka kun ga guda shida kwarai shawa ne ɗan uwan shi mutum ɗan uwan shi mutum da kuma sauran waɗanda annabi ya aura duk a karatukan da aka fara tun ran farko har zuwa yau har ƙarshe so ake a san waɗannan matan a gidayen da suke da rayuwar da suke ta aure ba da aure a ƙarƙashin annabi mai ya kamata mu ɗauka da darasi mu shi a cikin zamantakewar mu da iyalanmu yaya ya kamata a ce matan musu da mu da faɗin yadda suka zauna da annabi yanzu kalli ita ramla mahaifinsa ne kai so gidan abu yana zuwa da shi fada ta manzan Allah shi kawai sai yakin kara zai ke zauna ita umu habiba ta zaɓi da kauri daga tsakiyar ruwan nan ko tabarman nan ta riƙe abincin kyau ya tsaya ya kalle ta yanzu na ma da ya gaba da bayani yana zaton za ta ɗauko wata shimfiɗa ce mafi daraja fiye da wannan sai gaba mata da sami haka sai ce wai shimfiɗar nan matsayina ne wuce ta ko ko matsayin wanda ke zama a kanta ne ya wuce nawa ko kalli matsayin shi mahaifinta ne ɗaya ne daga cikin manyan shugabanni a cikin ƙurin wanda ya kamata a ce dika mace ta rika mijinta ta rika mutunta mijinta ta san matsayin miji domin duk matan da ake ta gaba kowane darasi a kan kallon irin abinda wata daga cikin matan da aka yi mana darasi kanta wani abu da ce wa annabi a matsayin na matan shi wallahi billahi irin waɗannan abubuwan su ne fa suka sa aka ce musu uwayen mummina sun aure annabi ko kan yadda suke wa annabi yanzu waɗannan da annabi ya fata ya sallame su a kayan an ce uwayen mummina ne ma haka mummina ne ai ba su ci amma waɗannan suna fa cikin uwayen mu in dai kai ne ma ke kaci kuma ita ce mahaifiya da nassun ƙwarfani ita ce mahaifiyar kafata na hakika ƙwarfani ya ce annabi ya ƙaula da mutumini na min amfusu wa azuwa duhu ummahatu matan annabi uwayen mu'mini matan manzon Allah inda ya ce mu'mini ne da nassun ƙwarfani uwa ce a gare ka daga abin da ya kamata mu kalla a ɗan sunan da ake mana imanta wadda baiwa annan nan cewa annabi na tsare kima da daraja ta manzon Allah to wallahi tallahi sai mun sai akan tsare mata daraja da kimar da Allah ya masa saboda suna ƙarƙashin annabi ba ta annabi ce alhamdulillah ɗan shekarun baya kun ga aka babban titin nan da ya rasa garin da Najeriya yan shi a ranar da zanga su ku diba ku ga yadda suke zagi suke wulaƙantar da matan nan da ake mana tarihinsu tun farkon fara wannan lokacin har zuwa yau ba wacce ba su taɓa to mu san darajar su mu san ƙimar su mu san su hukumar kuma rike yin abin da zai zama da kariya a gare su daga wani ya iya taɓa musu mutunci waɗannan bayan Allah matan annabi wallahi sai mun fahimci duk laktocin da ake mana kamar yadda malamai cikin magabatan da suke cewa su fa kansu dole ne farin na ne san su yadda kake son mahaifiyar fa dole ka so su al shafi ina na cewa fa ya ali baiti rasulullahi hubbukum fadlun min Allah fi al-qur'ani anzarahu kafakum bil azim sha'ni anbakum man lam yusalli alaykum fala salata lahu ya a iyalan manzo ya ku gidan annabi san ku dole ne duk da ake taimana ana mana ne ta dan musu ko mu ba su kariya mu san ƙiba su mu san darajar su ku daidai ba tarihin da ake ta mana kan waɗannan bayan Allah an yi tarihin da a wurin nan wanda yana ya ji tarihi to wallahi ya fi sanin tarihin matan annabi fiye da tarihin mahaifinsu irin abubuwan da aka faɗi a wurin nan wani yanzu tarihin da ya sani kan wata daga cikin iyalin annabi in ne zai iya maimaita shi to ba fa zai iya ba da tarihi na mahaifin shiga haka ba ka ga bukata ta biya to me ya rage nuna musu ƙauna ba su kariya da duk wanda zai taso ya ce zai taɓa musu daraja ko ima da Allah ya musu umu habiba ita ramza ko ga jinin annabi ce ba ƙwarai ya ce kuma jinin annabi ce in an ce jinin jini ba silsilar su ɗaya ne a kanu ɗar uwa ce ta annabi ko da annabi ya aure ta ba inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات أمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وافت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يزكيها خالصة لك من دون المؤمنين ما أشهد أن من لوكتي بلا سيطرة وغيره يدري تشيكي Allah ya ta muku da alkhairi in maganin da muka gayyata ya zo ya ce maka mana wurin gabatar da lakta a wannan muna masu fatar kai. Allah ya shirya mana da zuwa ƙasa ya sanya musu albarka Allah ya masa jagoranci a rayuwa duk abin da ya sa gaba Allah ya wuce mai gaba ya mai jagora zuwa da abin da yake so ya yarda da shi ina da ya kuri da ɗan abin da na ambata ina da cewa